واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحكاية عن قوله أتي قبل كرات النتاف سيو مسلم يومنا سافير أسبر uku ga watan shida watan jimadar saniya jarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da sha shida ga watan ɗaya watan janairu kalandar albashi shekara 2021 har yanzu muna cikin muƙaddima muna babi na bakwai da yake magana akan abin da yake inganta a yi ruwaya da shi daga masu ruwaya sashensu daga sashi makon da ya gabata mun tsaya inda imam muslim allah ya ji kansa yake yin raddi ga waɗansu da suke kurɓe ko shan fate-fate ga ilimin hadisi suke kawo maganganu daga wajensu waɗanda ba su da asali a cikin ilimi kuma suke nema su mayar da su ƙa'ida shi ne za mu tashin da yake cewa wanzu amal ƙa'id allah ya taimake mai sa mu dace ya ce wa za amal ƙa'ilun da duk ta tahnal kalama alal hikayatin an ƙaule wanda muka fara ko muka buɗe maganar hikaya game da maganarsa ya cewa wal ikhbari an su'i rawiyati da bayani game da mummunan tunaninsa anna kulla isnadin li hadithin fihi fulanun an fulan duk wani hadisi da aka ce wane daga wane aka amfani da harafin an wa gada haɗa ilmu bi annahu ma sai kana fi asrin wahid ilimi ya kewaye da cewa sun rayu a zamani ɗaya وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافاه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا كارشا زيه شوان لن حديث لم يوانا الرواية إرويتو دقا وانا إرويتو دقا جنسا تاو يزمنتو ياجو النمى قنا باكنسا ko daga wajensa ya ji ta da bakinsa sai dai ba mu sani ba shi kuma ya ji hadisi daga wannan da ya ruwaito daga wajensa walam najid fi shay'in min ar annahu annahum ya qatta kuma mu samu ba daga kowace riwaya cewa sun taba haduwa aw shafa hadi hadith ko kuma sun yi musayar zance musayar hadisi wannan ya dauka daga wannan waye ce annal hujjata la taqumu indahu bi kulli khabarin jaa wai da hadisin da ya zo ta wannan hanyar shi ba zai zama hujja ba a gare shi hatta ya kuna inda hul'ilmu bi annahu ma qad da min dahrihima marratan fasa'ida har sai ya zama to ina da ilimi cewa waɗannan mutanen da an tabbata sun rayu lokaci guda a'a wai sai ya samu bayanin cewa eh sun taɓa haduwa ko sau ɗaya ne kofi ta shafa bil hadisi bainahuma ko kuma sun yi magana zance da baki da baki a tsakaninsu yari na khabarun fihi bayanin ma wata lafihi ma marratan min dahrima min dahrihima ma fawqaha ko kuma wani labari izo wani hadisi da yake bayanin sun haɗu ko da sau ɗaya ne a zamanin nasu zuwa abin da ya fi haka fa'in lam ya kuna inda huwa ilmu zalik ita in bai san haka ba ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة kuma babu wata riwaya da ta zo take sanar da cewa wannan da iya riwayar ya haɗu da wannan abokin nasa da ya riwaya daga wajensa ko da sau ɗaya ne wata mi'amin a ya ji wani abu daga wajensa lam yakun fi naqlihi al-khabara amma rawa anhu dhalika wal amru kama wasafna hujja ya ce to labarin da ya ciro hadisin da ya karbo daga wannan mutumin da wanda wanda aka yi bayaninsa a haka cewa akwai bayanin sun haɗu ko sun yi zamani ɗaya amma babu wani bayani na cewa sun haɗu ya ce to hadisi irin wannan wai ba hujja ba ne وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه min من ya yace wannan hadisin sai a dakatar da shi ba za a aiki da shi ba har sai ya samu bayani cewa waɗannan mutane guda biyu sun haɗu ba a ce kawai sun yi zamani ɗaya ba kalla au kasura fi ruwayatin misli waran ruwayar yar kaɗan ce ko mai yawa ce in dai irin wannan ci to ita dole kawai sai a ajiye hadisan ba za a aiki da su ba to wannan magana ce da babu wanda ya rigaye shi faɗasa cikin malamai abinda ake gwadatuwa da shi shine a san wane da wane sun yi zamani guda an gane su inda sun yi zamani guda tumana sun haɗu kenan an gane ku saboda aka cewa sai wata riwaya ta zo ta ce ai sun haɗu kuma sun yi musayar hadisi wane ya ji daga wane to wannan baya cikin hujja akan wani abu to da haka wannan sabuwar ka'ida ce waɗansu suka ɗauke ta suka sa kuma har a yanzu a cikin malamai na wannan zamani akwai waɗanda suka ɗauki wannan ka'ida suka aji da aka yi zabanto da yawa suka ajiye hadisai masu yawa ko kuma hadisan da waɗansu malamai suka inganta su kuma suka raunana su saboda ne saboda lura ko kuma sanya wannan sharaɗi wanda babu wanda ya sanya shi a cikin malamai ko imamul bukhari allah ya ji kansa da ake ganin sharaɗansa na riwayar hadisi suna da tsanani ya sanya irin wannan sharaɗin ba abin da ya ce ya wadatu a ce wada da wada sun yi zamani guda a gane to a ce wane yaro ya ce ruwaya daga ko hadisi daga wada da lafazin an wannan abu ne sananne a ilimin hadisi da aka yi babu muslim sai kulla wani babi babu sihatul ihtijaj bil hadith mu'an'an babi da zai bayanin ingancin kafa hujja da hadisin da aka ruwaye shi da an عن عن وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع يتشي ولن مغنى ألا غافر كمالا كسني تشي واتوتا سوكا أتكين سندي سبو دا قول وأنتي عن دا قواني ko kuma babu bayani na cewa wane da wane sun hadu ya karɓi hadisi a wajensa yace wannan magana ce kagaggiya mustahdathun ghairu masluqin sahibihi ilai abu ne wanda aka kirkire shi rana tsaka gabanin mai wannan maganar ba wanda ya riga shi a cikin malamai wala musa'ida lahu min ahli ilmi alai kuma daga cikin malamai ba wani wanda zai taimaka masa akan haka وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا abin da yasa ba wanda ya riga muka ce ba wanda ya riga shi a wannan kuma ba wanda zai taimaka masa akan haka saboda magana da ta fara sai yaduwa wadda aka haɗu a kanta tsakanin ma'abota ilimi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da riwaya tun da can da yanzu anna kullu rajulin thiqatin duk mutumin da yake amintacce rawa an mislihi kuma ya ruwaito hadisi daga mutum irinsa amintacce hadisan wani hadisi kowanne ne wa ja'izun mumkinun lahu liqa'uhu was sama'a minhu kuma aka tabbatar ya halatta zai yi a ce sun haɗu kuma ya ji hadisi daga wajensa likaunihi ma jami'an kana fi asirin wahid saboda kasancewarsu gaba ɗaya sun rayu zamani ɗaya wa in lam yati fi khabarin qatu annahum ijtama'a wa la tashafaha bi kalam ko da ko wani bayani bai zo ba ko ɗaya da ɗai akan cewa sun haɗu sun yi musayar hadisi ko da hadisi guda ɗaya farriwayatu sabita in dai wannan din amintacce ne wanda ya ruwaita daga wajensa kuma an san amintacce ne to wannan riwayar tabbatacce riwaya ce wal hujjatu biha lazima kuma kafa hujja da wannan hadisin ya lazimce wa mutane an gane wato wannan mutumin amintacce ne ya ruwaita daga amintacce kuma an tabbatar sun yi zamani guda to babu bukatar sai an ce ai sun haɗu an gane ku saboda mai amincin wannan da amincin wannan illa an yakuna hunaka dalalatun bayyinatun ana ala anna hadha rawi illa an yakuna hunaka dalalatun bayyina sai dai akwai wata hujja bayyananniya wata alama a fili anna hadha rawi lam yalqa rawa anhu da take nuna cewa wannan mai ruwayar na farko bai haɗu da wancan mai ruwaya na biyu ba aw lam yasma' minhu shay'a ko kuma bai ji komai daga wajensa ba fa amma wal amru mubhamun ala al imkan alladhi fassarna amma idan abin ya zama zamanto haka a rufe bisa yadda muka yi bayanin nan cewa an samu amintacce ne ruwaya daga amintacce kuma sun yi zamani guda فالرواية على السماء أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا to wannan za a dauka ma ruwayar an yi ta ne a kan wane ya ji daga wane da sun yi zamani a gani da haka dan ya ce an wannan ba aibu bane a cikin hadisin an dai tabbata sun yi zamani ɗaya ko to shi kenan an yarda amintacce ne ko shi kenan shi ma wanda ya ruwaita daga wajensu amintacce ne shi kenan in ya ce an wannan bai cutar ba za mu zo mu ji misali an gane فيقال لمخترع مخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته sai a ce ga wanda ya kirkiri wannan magana wadda muka yi bayanin magana tasa au lizzabbi anhu ko lizzabbi anhu ko wanda yake kare shi sai ce da shi qad a'tayta fi jumlati qawlika anna khabar al-wahid istiqati an al-wahid istiqati hujjatun yalzamu biha al-amal a cikin jumlar abin da ka faɗa ka bayyana cewa hadisin mutum ɗaya amintacce daga wani mutum ƙwaya ɗaya amintacce hujja ce da take lazanta yin aiki da wannan hadisin sun fi ni sharta ba'adu, daga baya sai ka kawo wani sharaɗi faƙulta sai ka ce hatta na alama annahu ma ƙarƙanar taƙaya maratan fasa'ida ka ce wai sai mun san sun haɗu a rayuwarsu sau ɗaya ko fiye a wasu sami aminu a ko ya ji wani abu daga wajensa فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزم قوله wannan maganar da ka faɗa ko wannan sharaɗin da ka kawo shin ka samo shi daga wani mutum guda ɗaya ma'abocin ilimi wanda yake lazumta wannan maganar a ita a wajen ma'abota ilimi wa illa in ba haka ba fa halumma dalilan ala ma kawo hujja akan abin da ka faɗa fa in idda'a qawla ahad min ulama'i salaf in ya yi da'awar cewa wannan wani bayani ne daga wani daga malamai magabata na kwarai bi ma za'ama da abin da ya faɗa min irkhali shari'ati fi tasbitin khabar shigar da wancan sharadi nasa a wajen tabbatar da hadisi tuli ba bihi sai ce to ga ya mana waye shi a cikin magabata walai huwa wala ghayruhu illa ila ijadihi sabila to ko shi ko wani ba wanda zai samu tafarkin wajen kawo irin wannan daga cikin magabata babu shi wa in huwa da'a fi ma za'ama dalilan yahtajju bihi in kuma shi yayi awar cewa abinda ya faɗa ina da wani dalili da ya kafa hujja da shi kila sai a ce wa ma zaka dalil menene wannan dalilin naka in yace qultuhu li anni wajadtu ruwatan ruwatan akhbari qadiman wa hadithan yarwi ahaduhum anil akhar al hadith na faɗi wannan ne ko na sa wannan sharaɗi ne saboda na samu masu ruwayar hadisai da can da yanzu sashen su ko ɗayan su ya ruwaito hadisi daga ɗaya walan ma yu'ayinuhu bai haɗu da shi ba wala sami'a minhu an qat kuma bai taɓa jin wani abu daga wajensa ba amma sai ruwaito hadisi ma ra'aytu mustajazu riwayat al hadisi bainahum hakaza ala irsali min gairi sama'a. da naga sun halatta kansu ruwaito hadisi a tsakaninsu a haka cewa wani ita ya ji daga ya ruwaita daga wani ba tare da sun ji ba in to hadisi mursal wal mursul min ar-riwayat fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilm bil akhbar laysa bi hujja kuma mun ce hadisi mursal ba hujja bane wannan shine abin da yake ka'ida kuma ka'ida ta ilimi a wajen malaman hadisi dan haka yake ihtajju lima wasaftu min al-illati ila al-bahth an sama'i rawi kulli khabarin an rawihi da haka ne na kafa hujja da sifanta abinda na faɗa na dalili akan ayi bincike cewa wanda irwaya daga wani ko kowan duk wanda irwaya daga wani to a san ya ji hadisi daga wajensa fa'iza ana hajamtu ala sama'ihi minhu li'adina shay'in sabata indi bi zalika jami'u ma yaruwi anhu ba'adu idan ainihin na samu daga cikin abin da iji daga wani mutum ko da menene komai kankantarsa to ya tabbata a wuri na kenan cewa duk abin da ya roto daga wajensa daidai ne fa'in azaba an ni ma'arifatu zalik a khabar idan kuwa a'a hakan ya gwagwarta gare ni ma'ana ya ne santa ga na kasa gano wannan ce to sai in saurara akan wannan hadisi in dakatar da shi wa lam yakun indi mawdi'a hujja bai zamanto hujja ba a wurina li imkanin risali fi saboda za a iya zamantowa hadisi ne mursal an gane ku wato eh, ina ganin tunda bai samu bayanin cewa wada da wada sun haɗu ba to wannan hadisin ya zama mursal fa yuqalu lahu imam muslim yace to me wannan bayanin sai a ce da shi فإن كانت العلة في تضعيفك in dalilin raunan رونن naka ناكا وتركك الاحتجاج به da kuma ƙin yin kafa hujja da shi imkanar irsali fihi kawai kana zaton za ta iwa hadisi ne mursal lazimaka Allah tusbita isnadan mu'an'anan hatta tara fihi sama'a min awwalihi ila akhirih to sai ce babu hadisi mu'an'an har sai ka zuwa ne ya ce sami'tu sami'tu an fulan sami'tu fulanan yaqul daga farkon sanadin har ƙarshe وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة دليل ون حديث ديزو منا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه دقمه إتنس عروة دن الزبير عن عائشة دقنا نائشة الله يكارى متى يدى فبيكين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه من تبتا هشام يا جي حديثي دقمه إتنسه wa anna abahu qad sami'a na Aisha mun kuma tabbata mahaifinsa ya ji hadisi daga nana Aisha kama na'lamu anna Aisha ta qad sami'at min annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka tabbatar da cewa nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad yajuzu idza lam yaqul hisham fi riwayatin yarwiha an abihi sami'tu aw akhbarani an yakuna bainahu wa bain abihi fi tilka riwayati insanun akhar saboda zai yiwu hisham a cikin riwayarta ya zamanto ya ce daga mahaifinsa ya ce an bai ce sami'tu ko akhbarani ba ta iya yi wa tsakanin shi hisham da mahaifinsa akwai wani mutum a wannan riwayar akhbarahu biha an abihi wanda shine ibashi labarin wannan hadisin daga mahaifinsa walam yasma'aha huwa min abihi amma shi bai ji wannan magana ba daga mahaifinsa lamma ahabba an yarwiya ha mursala da ya ga cewa ina son in ruwaito hadisin nan mursal wala yusniduha ila man sami'a hamin in zaman to bai jingina wannan maganar zuwa ga wanda ya ji daga wajensa ba to ya zamu ce da wannan hadisi wa kama yumkin zalika fi hisham kamar yadda hakan zai yi wa tsakanin nana Aisha da hisham an abi da mahaifinsa fa huwa aidan mumkinun fi abi an Aisha zai iya yiwa wa daga mahaifin hisham shine urwa shi kuma daga nana Aisha don shi ma ai ba duk hadisi ne ije daga wajen na na isha ba waka zalika kullu sinadin li hadithin laysa fihi dhikru sama'i ba'dihim min ba'd haka dai kowanne hadisi yazo wanda babu ambatan sashen su ya ji daga sashe sai dai ce an daga wani an gane ku to kenan sai ka ce duk waɗannan hadisan ba za ka amfani da su ba saboda mai akwai yiwuwar cewa akwai irsa abinda imam mutum yake so ya ce idan ka ce kai baka yadda wane ya ji hadisi daga wane ba sai an ce sun haɗu sai an ce sun haɗu to ruwayar da ta zo da an sai ka ce amma saboda tayo akwai irsali a ciki to haɗuwar ba ta kore irsali bal shi hadisi mursal ma yawancinsa sai an samu haɗuwa tsakanin malamin malamin mutum misali yanzu ni ku sun san malamai na sun yi zamani da su sai su roye hadisi daga waje na sai su tsallake ni su ta daga malami na saboda mai an san da su da ni da na da mun yi zamani guda to kaga wannan ana yake samun irsa da haka ba kowa yake gane shi ba kun fahimta misali mu kalli wannan hadisin da ya kawo urwa ko hisham da urwa da aisha duk sun yi zamani yanzu idan sha ya tsallake tsaro wani yau ta hadisi daga nana aisha idan ba wanda aka sani ba ya za a yi to kaga hadisin har yanzu ya zama ya zama mursal kenan kenan idan hujjar ita ce irsal to duk waɗannan hadisan sai ka ce baka yarda da su ba saboda sun ruwaita hadisin da sun ji daga junansu sun ce an sun ruwaita wanda sun yi irsali kuma sun ce an to menene ma'aunin da zaka yi tantancewa da shi to da haka idan dalilin shine irsal to gaba ɗaya waɗannan hadisan sai ka ce duk wani hadisi da ya zo ma'anan kawai ba za ka yarda da shi ba an gane wala suni da ha ila man sami a hamin zaman to bai jingina wannan hadisin zuwa ga wanda ya ji daga wajensa ba ok mun wuce nan wa in kana kad fil jumlati anna kulla wahidin min sami a min sahibihi sama'an kafira. idan ya an sani a dunkule cewa kowanne ɗaya daga wajensu ya ji hadisai daga malaminsa hadisai masu yawa faja'izun li kulli wahidin minhum an yanzila fi ba'd riwaya to ya halatta ga kowanne ɗaya daga cikinsu su isauka a cikin sashen wata riwaya fa yasma'a min ghairihi anhu ba'd ahadithi sai iji hadisi daga waninsa a madadinsa waɗansu hadisan Sun thumma yursilahu anhu ahyana wani lokacin ainihin aika da hadisin a wani lokaci wala miya man sami'a minhu aika fa ba wai irin ka aika wani a rubuce ba a'a kai tsallake wani ka hadisi daga malamin sa an gane ku zaman to bi ambaci wanda ya ji hadisin daga wajensa ba wayan shafa ahyanan fa yusammi alladhi hamala anhu hadis. wani lokacin kuma yana da nishadi sai ituna sai ambaci wanda ya ruwaci wannan hadisin daga wajensa wa ya turka irsal ibar wancan eh, tsallaken wajen aika hadisi kai tsaye ya tsallake wanda yake tsakaninsa da wanda ya ruwaita daga wajensa wa ma qulna min hadha mawjudun fil hadisi mustafiq wannan abin da muka ambata ina nan da yawa cikin hadisi saboda akwai lokacin da kike zuwa ka bada hadisi saboda yawan malamanka ka ma manta wannan hadisin daga wa ka karbe shi amma dai kasan san source din hadisin shine wani Allah ya sa kuna gane to ai dan haka ne saboda yawan malaman nasu malaman da suka iya tantancewa irin su eh, Imam Bukhari irin su Imam Muslim irin su waɗannan manyan da suka iya tantance hadisansu su shi yasa ai suka zamanto a imma shugabanni da yawa kan ba ku misali kukan tafi karatu da mutane da yawa sai ku samo karatu amma a cikinku kuma sai a appointin waɗansu su ne malamai ku da kanku da kuka je kuka karatun tare tare kuka yi karatu malaman ku ɗaya matsayin na ilimi iri ɗaya kaza kaza amma kun san a cikin ku da wani da wani su ne fitulu a cikin kun yarda ku da kanku wajen kuke zuwa wajen neman waɗansu bayanai muna fahimtar wannan kamar a aji misali akwai ya zama mai shine malamin bayan malam mana in malam ya fita shi yake wa mutane ne bayani duk wanda bai fahimci wani abu shi yake tambaya ko shi yake tambaya to kamar haka ne to irin wannan sai a ce ya yi karatu a wajen wani duk abin da ya jingina zuwa gare shi an yadda wani ne ya faɗi shi kuna fahimta to amma waɗannan su idan suka zo suka ce wane ne za mu ce ba shi ba ne ba sun yi karatu a wajensa ba to amma abin da ba su da tabbas shi ne wane ne faɗa ko ba ta hannun wa suka karɓi wannan abin nan ko kuma abin da wannan ɗan uwansu a aji shi ya musu bayani suka gane shi don sun ce malamin mu ya ce kaza sun yi laifi muna ganewa to amma da sai suka ce malam ya koyar da mu wani imana bayani ya fito mana da abin fili ita kaza kaza kaza kaza kaza to ka ga wannan kuma me suka yi fito da wannan suka yi hasken sa ne suka fito da shi to da haka abu ne wannan normal ba kowa ne ike iya rike duk malaman da ya roci kowace magana da gojensu ba misali yanzu a abin nan sai ka ce wani shine malamin na larabci wani shine malamin na turanci wani shine malamin mu na Hausa wani shine malamin mu na Islamic studies wani shine malamin mu na kaza kana iya tuna duk abin da ka koya a wajensa ko ka ce wani malami na na primary wani malami na na secondary wani malami na na jami'a a waɗannan subjects da aka ambata waɗannan darussa amma kana iya tuna abin da ka koya daga wajen kowa sai ka ce kana iyawa amma da yawa ba sa iyawa an gani da yawa ba sa iya to amma idan suka ce sun yi wannan darasin a wajen wane sun yi a wurin wane sun yi a wurin wane to su kuma ne laifinsu kuna fahimta saboda haka cewa sai an ce na ji daga wane to wannan ba hujja ba ce ma na min haza abinda muka faɗa nan daga wannan nau'i na irsas mawjudun fil hadisi mustafiyan ina nan da yawa a cikin hadisi min fi'li thiqatil muhaddisin daga aikin amintattun malaman hadisi wa immati ahli al-ilm da jagororin ma'abota ilimi wa sanadhkur min riwayatihim an ala al-jihati allati dhakarna adadan yustadallu biha ala akthara minha insha Allah ta'ala yace za mu ambata na daga riwayoyinsu. ta fuskar da muka ambata ɗinnan wato a ce malami yaro ya ci hadisi daga wani malami an samu yiwuwar akwai tsallake a tsakaninsu abubuwa masu yawa waɗanda za su nuni zuwa ga fiye da abin da muka ambata insha Allah ta'ala famin zalik na daga wannan An na ayyuba sakhtiyani wa mubarak wa wakiyan wa numairin wa jama'atan gairahum rawau an hisham bin urwa ayyub a sakhtiyani da ibn al-mubarak da waki' da ibn numai da waɗansu mutane da yawa waɗanda ba waɗannan ba sun duwaci hadisi daga urwa ana bihi daga mahaifinsa an aisha ta radiyallahu anha daga na aisha Allah ya kara mata yadda kala kun tace كنت أطيب رسول الله alaihi الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد na شيء ina kamsasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya warware haramarsa haka nan lokacin da ya sa harami da mafi kanshin abin da nake samu farawa hazihi riwaya bi aini halaysu bin sa'ad wa daud al-attar wa humayd bin aswad wa wahib bin khalid wa abu usama an hisham qala akhbarani usman bin urwa an urwa an aisha عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرواية إيه ولا الرواية في الناس تنسعد دا داود العطار دا حميد بن الأسود دا وحيد بن خالد دا أبو أسامة سكر رويتيتا دا هشام إيه أخبرني عثمان بن عروة إيه عثمان بن عروة يا بان حديثي عن عروة دا عروة عن عائشة دا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم كون قالوا قارن ذاك انا يعني؟ shi hisham ya ruwaita daga wajen wa dan uwansa ne ba daga mahaifin nasa ba maimakon wacce ruwaya ta farko hisham bin urwa wannan kuma daga hisham ita akhbarani usman bin urwa kun fahimci abin da ya faru yanzu da ta yace daga hisham an urwa yanzu kuma yace hisham an usman bin urwa an urwa an samu kari kenan a cikin abin nan to wannan hadisin kuma ingantacce ne kun fahimta malamai sun haɗu a kan cewa wannan riwayar ko urwa ya ruwaita daga mahaifinsa ko ya ruwaita daga ɗan'uwansa uwansa duk riwayar ingantacciya ce to kenan sai ka ce wannan wancan baka yarda da shi ba tun da nan ga usman ya karu. shi urwa kwata-kwata bai ji wannan hadisin daga mahaifinsu ba وروى هشام عن أبيه عن عائشة ta الله anha qalat hisham ya ruwaci hadisi daga mahaifinsa daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza atakafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu ana haid annabi sallallahu ya kasance ya shiga itikafi ikan kusanto min da kansa sai in taje masa kan ina al'ada farawaha ainiha malik ibn anas an الزهري an عروة an عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه Wannan وأن ko wannan hadisin. da karan kansa imamu malik allah ya ji kansa sai iro ya ci hadisin da shi kuma daga imamu zuhri daga urwa kaga babu hisham kenan daga amra daga nana isha daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi kuma ya zaka ce da shi وروى الزهري وخالد بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم الإمام الزهري بصالح dan أبي hassan. suka ruwaita hadisi daga abi salama daga nana insha Allah ya kara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ikan sumbanci matansa ina azumi فقال يا ابن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم wannan hadisin ya haya dan abi kasir shi a nasa hadisin da ya tashi kawowa maganar manzo Allah yana qabla yakan sumbanci matarsa sai ya kawo shi ce Abu Salama dan Abdurrahman daga Umar dan Abdul Aziz maimakon daga Nana Aisha daga Urwa ko Urwa ya bashi labari cewa Nana Aisha ta bashi labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sa'id ikan sumbance ta yana aji to shikenan wanne za a jefar kenan a ciki kuna fahimta saboda haka idan kana bibiyar hadisan ko ruwayoyi za ka ringa ganin irin waɗannan da yawa cewa idan aka bi waje kaza wani ya ruwace shi a kaza in aka bi hanya kaza wani ya ruwace shi a kaza menene abin da yake nuna maka abin da yake nuna maka yawan malamansu da kuma yawan ruwayoyinsu a lokacin da na ji hadisi kaza daga wajen wani. amma kuma wannan hadisin na ji shi wanda ya gaya mu yace wanda ne ya gaya masa in na tashi sai na tsallake wannan nan na ruwaice shi ke na kuma ruwayar da ni ne na ji kai tsaye ko ran da na ga dama kuma sai na faɗi wanda na ji daga wajensa wannan hadisin kuma ya ji daga wajen mu ni da shi gaba daya sai kuma na faɗe shi wannan kuma ba zai hana ya a ce a wancan na yi kuskure a nan na daidai ba ko kuma ya ce a'a ai sai mu dakatar da hadisin gaba ɗaya kar mai aiki da shi a gane ko to haka za ka samu ainihin a cikin hadisai suna da yawa da haka imam musulmi ce mustafiyau ga sunan suna da yawa ba za ka yi kirgin da su to da haka mai ake bukata a lokacin da ake so a tabbatar da ingancin hadisi shine wane da wane sun yi zamani guda yiwuwar kasancewar an san sun yi zamani guda akwai ihtimalin sun haɗu ma ɗauka sun ne sun haɗu tun daga shari ya yi ruwaya daga wajensa ba mu da buƙatar sai wani ya zo ya ce da mu ai sun haɗu wannan aka koma ɓangaren tarihi ko abin da ya kama da wannan wani abu ne daban amma dai wannan tun da ana da tabbacin sun yi zamani guda shi kenan ya ake gane sun yi zamani guda a san tarihul mawalid wal wafayat kuma a san cewa sun rayu a yanki guda inda akwai yiwuwar su haɗu misali an haife shi 1990 misali to duk wanda aka haifa 1990 subject ne zamanto ya haɗu da wanda aka haifa a shekara ta 2000 a lokacin da suka girma ai don abin nan guda ke duka da guda ke akwai yiwuwar su haɗu saboda haka idan wanda aka haifa a wannan lokacin ya ce ya haɗu da wani wanda an haife shi eh, wanda aka haifa a shekara ta dubu sai ce ya haɗu da wanda aka haife shi a shekara ta 1990 a shekara ta 2070 misali babu mamaki ba ne don ɗan shekara eh, ya girme shi da shekara goma kenan ko to zai iya washi yana ɗan shekara 70 shi yana ɗan shekara 60 sun haɗu an fahimta wanne ne akwai yiwuwar a ce wani mutum an haife shi 1900 shekara ta 1900 daidai kuma yanzu muna shekara 2020 sai wani wanda mun sa an haife shi a shekara ta 2090 sai ce ai sun haɗa ta 1990 sai ce sun haɗu da wancan da aka haifa a shekara ta 1900 daidai kaga ana akwai ne akwai iskaliya akwai matsala dan in an haife shi yana dan shekara 90 yaushe i karatu har ya girma inda suka hada shekara ta dubu biyu da to ka kaddara dai kaga shekara bakwai zai shiga firamare misali ko kaga sai mu ce wannan mutumin lokacin yana da shekara casa'in da bakwai shi ya shiga firamare yanzu shekara casa'in da bakwai zai koyarwa a firamare ko yaro dan shekara bakwai zai tafi a wajen malami wanda ya shahara dan shekara casa'in da kaza ijo idan tsaye karatu kuna fahimta to saboda haka irin waɗannan abubuwan da haka ake ganewa to sannan a san makino a nasha ina ne suka rayu sai muka ga wani mutum ya rayu ko da sun rayu zamani guda amma wane ina hijaz wane kuma yana nan afirka misali sai ce da mu sun haɗu ko ya hadisi daga wajensa kaga sai mu ne farko dai al'afarika da suka yi ruwayar hadisi mutum nawa ne sanannu ne to shi yaushe suka ina ya samu wannan abin nan kaga akwai kwanto kenan i zamanto wurin da suka rayu ya sha bamban kwata-kwata ko kuma ba a san cewa wani ɗin nan ya je wurin da wancan yake ba ko shi ya je wurin da wancan yake to wannan shi ma ihtimali amma kasancewar sun yi zamani guda yana iya tabbatar da cewa sun haɗu kuma sun duwaci hadisi a wajensu a junansu don haka sharaɗin shi ne haɗuwarsu a zamani guda ma'ana sun rayu zamani guda ko yanki ɗaya suka haɗu ko ba yanki ɗaya suka haɗu ba a suka rayu ba muddin akwai rihlat ilmiya da haka kana karanta tarihin malamai zaka je da rihlatuhul ilmiya tafiye tafiye da na neman ilimi ko imam muslim ai mun ji ku ya yi tafiye-tafiye ku ya je wuri kaza ya je wuri kaza ya je wuri kaza to wannan duk saboda authentication in ba haka ba duk wanda in da daga wajensa za a yadda ya ruwaya daga wajensa a kasancewarsa amintacce kuma an san cewa malami ne kuma an san cewa sun yi zamani da wannan mutum shi kenan to da haka sai ka ajiye abu guda biyu wani ɗin na amintaccen mutum ne sannan sun yi zamani da wannan mutumin shi kenan magana ta ƙare ba ka da buƙatar sai wani ya zo ce da kai sun haɗu ko bu su haɗu ba to wani ya zo ya ce da kai ya karɓi hadisi a su ko bai karɓa to me ma'anar amincin nasu to kuma lallai mu kwana a nan insha Allah in Allah kai mu gobe ma daɗa matsa gaba da fata abin da muka faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana wancan makon muke mika ta'aziyya ta rasuwar mahaifin dan uwa da koyaushe ana wannan makaranta tare shi Muhammad dan Kadawa to kuma sai ga jiya mun sake wayar gari da rasa ɗaya daga cikin mambobi masu muhimmanci a wannan makaranta shine Malam Usman mai tawakkali ko mai tasbiki kaga duk sunan mai daɗi sunan sanayenka Usman ta munin kaga Usman dan Affan kaga suna mai kyau usman dan afan din nan har ubangiji yana jin kunyarsa ina sama in ji manzan Allah kaga suna mai kyau sai aka ce kuma mai tawakkali mai tawakkali dogaro ga Allah sai aka ce mai tasdiq mai ba'ana tasdiqi gaggata ya gaskatawa Allah da manzansa muna roƙon Allah ya tabbatar masa da wannan abu kyakkyawan sunansa na yanka da waɗannan sunaye da ake gaya masa masu ma'ana masu kyau Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan hakan Allah ya hada shi da masu waɗannan sufofi a ranar tashin alkiyama Allah ya hada shi da su ko ina suka samu kansu to muna mika ta'aziyya ga iyalai da dangi da wannan bawan Allah da abokai da kuma jama'ar wannan makaranta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara haƙuri Allah ya inganta haƙurin mu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawun ayyukansu wato kun ga ko rana ita yau shi ya samu lasfika ina ƙoƙari isa ana yi masa dariya ya dage sai ya sa malin lasfika kullum haka ranar lahadi rana irin ta gobe ke ran laraba muna zaune a nan an fara karatu ma ya shigo kun ga kafar malam muhammad tanko ya dan ratsa haka ya wuce ije ya zauna ran ran alhamis har karfe goma ana nan gurin da shi ana wasa ana dariya an waye gari jiya allah ya karɓi rayuwar shi to kowa kuma sai ɗauka na haka ne abin da ya kamata ka ringa yi kai ka ringa tunanin me kai wanda za ka bar tasirinsa a cikin rayuwar mutane bayan ka ko kaga yanzu ni babban abin da zan ringa tunawa da shi kullum ka ga wurin zaman sana na biyu kullum shi zai makala min lafika sai dai baya shi zai kullu kaga yau sai da aka mamanta ba kunna lafika ba ko to to wata ramayar za ka littafin ba za a manta ba. to haka abin yake kullum ka ringa tunanin wai kai idan ka mutu da mai mutane za su tunaka me kake yi na kirki wani abu kake yi na alhairi wanda za a tunaka ka gan shi nan bawan allah nan kullum ina nan makaranta duk karatun da ake nan wurin da shi ake yi duk karatun da ake da shi ake yi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta taka fuka-fukan mala'iku da ya yi Allah ya sa ya taka a sa'a don duk mai neman ilimi fuka-fukan mala'iku yake taka su suke shimfiɗa masa ubangiji umarci su shimfiɗa masa fuka-fukansu irin ga takawa rizon bi ma ya saboda yarda da abin da yake nema kajan ce zai wa ɗan kasuwa wannan kajan ce zai wani mai mulki wannan kaji wani basaraki ko wani abu sai dai a faɗa musu kafet jan kafet kuma don jaras ko ba ja ke faɗa musu ba kowanne iri aka faɗa musu ko kore aka faɗa musu ya kai fuka-fukin mala'ika to da aka karmi sakaci aka abin da ya shafi neman ilimi wanda duk kaga ina sakaci aka abin da ya shafi neman ilimi bai san falalarsa ba ne in ya san falalarsa babu wani abu da zai bata lokacinsa a kansa wajen neman sa da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dada tabbatar da mu akan wannan hanya Allah ka sanya mu cikin masu neman ilimi ka sanya mu cikin malamai masu aiki Allah ka sanya mu cikin bayinka na kwarai waɗanda ka yarda da su suka yarda da kai Allah muna roƙonka ka taimake mu ka so mu ka sa a so mu Allah ka tsare mana kowane irin sharri ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka ji kan magabatanmu iyayenmu malamanmu yan uwanmu matayenmu yayayenmu abokanmu masoyanmu Allah duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya na gida da na asibiti waɗanda suka kwanta da waɗanda suka tsaye maza da mata manya da yara Allah duka ba mu lafiya ka inganta lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka ka gan mu inda kake son ka gan ka tsare mu ganin mu inda baka son ka gan mu yau ake gudanar da zaben kananan hukumomi a wannan jiha muna roƙon Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah subhanahu wataala ya karbe kowace irin fitina Allah ya zaɓa mana shugabanni na kwarai waɗanda za su taimaki addinin mu su taimaki ƙasar mu mu wasu taimake mu a rayuwar mu Allah muna roƙonka waɗanda duk za a zaɓa Allah ka sa su zamanto alkhairi ga addininmu alkhairi ga mu alkhairi ga ainihin rayuwar mu Allah kar ka haɗa mu da miyagun shugabanni Allah ka sadar da mu alkhairin su sharrin su Allah ka tsare mana Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته